أفلا تذكرون Shin ku ba kwa ganin munin abin da kuke kai na wannan ɓatacciyar aƙidar hakika da kuna yin tunani da ba ku faɗi wannan maganar ba.